mutane da yawa a social media na sukan man da aka gano a arewacin Najeriya wanda bawa Buhari je ya buɗe jiya wasu kuwa yan kudancin Najeriya kamar a miski shi ku karanta abin da take cewa kuma kuka yadda da abin da suke faɗa ai mutanen ba su taɓa samun mai ba ku je ku duba Google akwai mai a arewacin Najeriya ne sun je sun yi connecting pipe ne daga kudu sun janyo shi zuwa arewacin Najeriya zuwa kun san ana yawo da wannan sample din tunanin su wannan sample din ma zuwa aka kamfato shi a Niger Delta aka kawo shi Yana kuma cewa Ishomi Sekur will know the of those state ya tabbatar da cewa babu mai a wannan jihohin. Kawai dai an yi magu-magu ne domin a ƙara wa state ɗin percentage na percentage in derivative da kuma revenue. Kowa ko magana tunani. Masu sukan bawa bahari akan wannan abin suna sukan shi ne da cewa shekarar bawa bahari takwas akan mulki amma bai taɓa tunanin ya buɗe wannan abin ba sai da aka yi sauran kwana sauran wata biyu ko uku ne a yi zaɓe tukuna zai je ya buɗe shi. kuma sannan wasu suna cewa man fetur da aka samu a wajen bai da yawa wasu masana cewa ta za a samu man fetur mai yawa a wajen nan da yake a bubbushe sun manta da cewa kasashe irin saudi arabia a cikin sahara suke kuma suna daga cikin kasashen da suka fi kuma fi najeriya arzikin man fetur ko masu karaitawa akwai ko babu gashi nan an samu barrels sama da billions of barrels kai a takaice ma wannan samoshin da aka yi attracting din investment na dala biliyan uku wanda zai kawo sana'a da kuma neman kuɗi da kuma kasuwanci ga mutanen nahiyar wannan abu ne da ya kamata kowane ɗan Najeriya ba wai sai ɗan arewacin Najeriya ba har 'yan kudancin ku zo ma ɗumi murna domin wannan abin zai kawo arziki da kuma kuɗi ƙasar Najeriya. Kuma ta ɗaya ɓangaren 'yan kudancin Najeriya sun daɗe suna kiran 'yan Najeriya kaskara mai jini domin suna ganin kamar su kaɗai suke da man fetur yanzu kuma ya shigo arewacin Najeriya maimakon a taya murna kuma sai a zo ana faɗa mana baƙaƙen magani a ce satoshi aka je aka yi. Bawa Baharu mun gode Allah ya saka da alheri. Takaitaccen bayani akan matan da mutunta ya kulle ta ɗaki. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mata rasuwa jiya ne ko yau na farko yaran su guda hudu da ita namijin nata kafin ta rasu a nan ta ne kafin ya fara kulle ta nan kuma bacin ya fara kulle ta mahaifan da sun gano ta ne da suke ta yawon yawo kashi kashi ne amma duka zan dunkule na baku na farko sun ce kullum in zai fita da gida zai kulle ta a ɗaki ya tafi ya batta idan ya dawo gida tukunne ya buɗe ta ya bata wani abu ko koko ne ko kunu na farko idan ya fitan wa yake kula da yaran wa yake ba yaran abinci kuma an ce a cikin yara akwai ƙananu na biyu kuma an ce shekara ɗaya ce a kulle wanda sai da wai mahaifiyarta ta mafarki ta ganta a damuwa tukuna ta wanko kafa ta tafi gidanta wasu ma cewa suke ba mafarki ta wai waya suke tukuna ta zo mutane da yawa fa sun ce bacin mijin nan fa masu babban laifi a cikin wannan abin da ya faru mahaifanta ne wasu ma cewa suke ba zai yiwu a wai shekara ɗaya wai mahaifiyar ba da san me ke faruwa ba wasu ma cewa suke mahaifin fa sun san da abin da ke faruwa kawai ba su ya kai haka bane ba ko kuma ba su ɗauki matakin da ya kamata ba kuma abin takaicin shine wai abincin da yake bayarwa ita ce ba a bawa bai hana yaransa abincin ba da kan ke kulle min ka ita ke dafa abincin ta basu ita ta kici ko kuma a'a akwai mai kula da yaran wanda take basu abincin baya domin dai abu zai wahala a ce wai ki dafa abinci ki ba wasu ke kici ki zauna da yunwa ki dinga shan kunu kawai sai kuma ta bangaren bijin wai a tambaye shi wai kare ta yake daga gidan uban ma kake kare ta shawara ta gare ku yan mata tunda kuga addinin musulunci ya ba ku dama ya ce ku zaɓi mijin da za ku aura to wallahi azim idan duk duniya su taru akan ku ce muku wancan me yasa baki aure ba kar ki kuskura ki ji su ki tsaya ki zaba ki miji nagari. har akwai yan matan wai da samarin su ma suke marin su suke dukan su tsaya su ji to ba saurayi ba ko miji ne mare ki ki tattara kayan ki tafi ki je ki kai kara gidanku ki kai kara su kar ki kuskura ki koma gidan nan ba tare da an musa an masa wani ba domin ke da shi kuke zaune a gidan nan namiji in yayi zuciya ya duk da so maso mun hauka dai tofar da yawo idan kun gane kun gane